akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Sai kuma ta intanet a voahausa.com ko kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Maryam Bashir Bugaji. Tare da ni Safina Tusa da dangi. To ma sauraro yau Litinin bakwai ga watan Agustar shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne a kan zagayowar ranar abota ta duniya da muka fara a makon jiya amma lokaci ya mana halinsa. Wadda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a shekarar 2011 domin jaddada mahimmancin rawar da abota ke takawa wajen samar da zaman lafiya a duniya. da an za a duba shekara 30-40 baya babu maganan bambanci ko yaron mai kuɗi ne ko yaron talaka kuma yanzu in za ka duba abin ba haka ba ne da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi kasan akwai bambanci bayan tattaunawa da matasa da kuma amsoshinku na tambayar da muka muku za mu ji ta bakin mai fashin bakin al'amuran yau da kullun ambasada Muktar Gashash. Haka kuma da Malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina wanda matashin malamin addinin Musulunci ne wanda zai faɗakar da mu game da mahimmancin abota a Musulunci. makon da ya gabata mun tambaye ku cewa a ganin ku menene mahimmancin abota da wani da kuke da bambancin addini ko ra'ayi ko kabila ga yadda kuka amsa. Sakon farko daga Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce Salam yau da gobe hakika yin abota tsakanin masu bambancin addini ko kabilanci yana da mahimmanci kuma yakan sa shakuwa da daina kyamar juna saboda hakan yan uwa saboda haka yan uwana matasa mu zauna tare da duk wanda Allah ya sa muhallan mu daya. To sai kuma Sadi Energy Tandari Potoscom ya ce yau da gobe kun tabo inda yake min kaikayi hakika abota da waɗanda kuke da bambancin addini ra'ayi ko aƙida yana da matukar mahimmanci kasuwanci to fa sai dai yanzu zamani ya canza samsam babu wannan abotar kuma hakan ne ke jefa mu cikin wani hali ko da wanda kuke addini daya idan ba aƙidar ku daya ba kullum fitinar juna ake ya kamata mu gyara halayenmu. sai muhammad ahmad usman tungan makeri ya ce ni dai a ra'ayin shine bambancin addini ko kabila ko ra'ayi bai hana abokantaka domin bambance-bambancen da ke tsakaninmu zai sa mu fahimci juna ta yadda zan gane abin da kai baka so ta hakan ne za mu zauna tare da juna ba tsokana ko faɗa a tsakaninmu har ma auratayya zai iya shiga a tsakaninmu. to sai kuma ismail bala iyatawa ya ce tabbas yin abota da wanda ba addinin ku ko ku ɗaya ba yana ƙara kawo shakuwa da kuma fahimtar juna sannan idan haka na faruwa a cikin al'umma masu bambancin addini to lallai za a samu ƙarancin tashin hankali kuma zaman lafiya zai samu domin an sami fahimtar juna. Sai mun tari Musa ce to ni dai a gani na babu abin da ya haɗa mu'amala ko hulɗar yau da kullum da bambancin addini ko ƙabila kasancewar zamantakewa ce ke sa fahimtar juna har a zauna lafiya shi kuma addini harka ce ta imani da abin da ka yarda da shi kenan mu so juna mu yi mu'amala da kowa ba bambanci amma tare da riƙon amana da cika alƙawari. Sai kuma Ahmad Liman Fulatan ya ce yau da gobe babu shakka yin hakan yana da amfani a lokuta da dama domin ta yin abota ne za ku fahimci juna kuma za ku gane abin da ya bambanta ku da juna kuma rashin yin hakan wani lokaci shi yake kawo rashin zaman lafiya tsakanin mutane masu bambancin addini kabila da ra'ayi sai shu'aibu Zidane ya ce asalamu alaikum yau da gobe ni dai a gani na yin abota da wanda ba addinin ku ɗaya ba ko bambancin ra'ayi ko kabilanci wannan ba matsala a ciki abin da ake bukata a ciki shine rike gaskiya da aiwatar da adalci a ciki sai kuma ibrahim rabilu tsafe ya ce salam yau da gobe to ni dai ban taba abota da wanda ba addinin mu ɗaya ba amma na yi da waɗanda ba yaren mu ɗaya ba kuma gaskiya mun yi zaman mutunci a tashi lafiya yau da gobe sai adamu gul da journalist ya ce yau da gobe a gani na muhimmancin abota da wani wadda muke da bambancin addini shine za mu samu kyakkyawar fahimta a mu da kuma haɗin kai domin ciyar da ƙasar mu gaba alal misali shekaru shida da suka gabata ina da aboki mai suna steven a college of agric maiduguri wallahi tsaban shakuwa da na yi da shi mun yi zama na amana da haɗin kai amma a yanzu amana ta yi karanci shi yasa ba a samun fahimta a tsakanin waɗanda suke da bambancin addini ko ra'ayi. To sai kuma Ado Salati goma ga Annabi Rijau ya ce, Eto eh ita abota tsakani da Allah ya kamata ne kowa ya tsaya a matsayin shi kar wani ya shiga hurumin wani domin ni ado salati goma ga annabi rijau dan ɗariƙar tijjaniya ne rikakke hakan bai hana ni yin abota da ɗan izala ba ko ɗan shi'a kuma ni ba tsini ne amma hakan bai hana ni yin abota da dukkawa ko kamar ba illa dai kawai kowa ya tsaya inda Allah ya ajiye shi wannan shine rayuwa mai kyau a ƙarshe ina roƙon Allah ya ba mu abokai nagari. Sai Idris mai sallah Ibrahim ya ce hakan yana taimakawa mutanen biyu wajen fahimtar addinin tare da ƙara zumunci tsakani. Sai Linus Emmanuel ya ce salam yau da gobe shirin matasa. Abota da wanda addinin ku ba ɗaya ko ƙabilar ku ɗaya ba yana sa ƙara fahimtar juna da kuma ƙulla zumunci da kuma kawo zaman lafiya tsakanin juna. Na gode. sai nasir kainuwa haɗeja albani ya ce abota da wanda ba musulmi ba abu ne mai kyau matukar zaka masa kyakkyawar mu'amalar da zai fahimci cewa addinin musulunci addini ne na son zaman lafiya da kyautatawa to sai kuma sakon john sals aliyu dan kwando ya ce zama da mutane daga wani kabila daban ko addini yana da tasiri musamman in ana zaman lafiya musamman a cikin birane haka muke zama kuma hakan yana wayar da kan mutum akan alkiblar wani daga A wani addini daban ko wani yare daban Allah ya ba mu zaman lafiya amin sai Muhammad ji Mirari ya ce tab ai ba karamin amfani bane abota da wanda addinin ba ɗaya ba na ɗaya zaman lafiya na biyu haɗin kai Adam Akshehu ya ce yau da gobe ai ba ruwan abota da kabila ko addini da zarar jininku ya haɗu da mutum ai ba wata matsala ana nawa ra'ayin kenan Rufai Ayuba da shan ya ce to ba zama tare da su ko kuma yin abokantaka din shine damuwan ba. Kai musulmi zaka so zaman lafiya amma wanda ba musulmi ba zai kyamaci addinin ka ido da ido. Sai kuma Hassan na husainu Muhammad daga Abuja ya ce assalam filin yau da gobe. Kun taɓo min inda yake mun kaikayi domin yin abota da wanda ba ku haɗa addini ko ra'ayi ba ba wani abu bane musamman ma waɗanda ba ku haɗa addini ba kana kyautata masa a matsayinsa na abokinka kowa ya yi addininsa domin Allah ya ce lakum dinukum din. Sai na liliya makuku sani makuku Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salamu alaikum yau da gobe ni a gani na mahimmancin wannan zai sa ta'addanci ya rage a ƙasa a samu fahimtar juna zai kuma kawo ci gaban ƙasa hakan kuma zai ba da daman gane gurɓatattun mutane da ba su son zaman lafiya. Sale Musa ya ce, "Ai, ni ba ni da wata abota da wanda addininmu ya bambanta, don ko mun yi na san zai munafurce ni, amma don kabila wannan ba laifi ba ne." Sai yaroro Musa yaroro Musa ya ce, "To mu a Jos sai dai a yi koyi da mu saboda yawan kabilu da bambancin addini." To sai kuma mu koma shafinmu na Twitter, at Kabir MDB ya ce, "In dai da amana kuma babu kiyayya, to ba matsala. Sai at Aliyun Gwarjatu ya ce, "Salam yau da gobe, a gani na babban mahimmancin haka shine zai sa mutum ya fahimci abubuwa abubuwan da wannan addini ko yare ya kunsa. Sai kuma at m underscore gari rijiya ya ce hmm, YDG wallahi sai da kuka tuno mini da mai gidana Balaraba Alhassan Kashere. Krista ne amma irin kyautatawar da yake mana a ofis abin sai godiya. Sai daga karshe at Adamu JB underscore madara ya ce Salam alaikum ya gobe. Hakika zai zama silar kawo zaman lafiya a tsakanin al'ummomi daban-daban mabambantan addinai da ƙabilu da sauransu. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To kuma yanzu ga ƙarashin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Kwari ya yi da wasu matasa a Kano akan muhimmancin mu'amala da mutane daban-daban. Da can baya akwai wannan tsarin na zumunci da fahimta da runguma juna ba tare da la'akari da daga ina ka fito ko kuma kai dan waye ba hasali ma shekaru kamar talatin arba'in hamsin ba za ga cewa in ka leƙa makarantun na namu da ka bada misali da su za ga cewa da ɗan sarki da ɗan gwamna da ɗan waye da kuma ɗan sarkin noma ake zauna a aji ɗaya a karatu ya kake ganin za a yi amfani da wannan dama da misali su ƙasashen duniya suka an ankara ka ga cewa ya kamata a farfado da tsarin nan misali a ƙara danƙon zumunci tsakanin al'ummomin duniya eh za a iya farfado da shi amma gaskiya akwai jan aiki a gaba abin da yasa na ce haka ne in da ka duba yadda ka faɗa ɗazu kake cewa da an za a duba shekara talatin arba'in baya babu maganan bambanci ko yaron mai kuɗi ne ko yaron talaka kuma yanzu in za ka duba abin ba haka ba ne da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi kasan akwai bambanci kowa ga makarantu za a gani akwai bambanci ya kai ga cewa in yaro a cewa babansa ma yana da ɗan hali kaɗan kuma yana ta yana makaranta tare da wanda babansa bayi da hali a cikin makarantar ma sai kaga ɗan bambanci da ake nuna mai wasu makarantun so kaga wannan babban matsala ne kuma na biyu shine manyanmu da malaman addininmu an sun ɗan yi bacci kaɗan saboda ayyukan da ya kamata a yi a ce ana nuna ana kwadaitar da mutane akan mahimmancin zamantakewa kuma da zama tare duka ga baki daya ba a fiye yi sosai ba haka tsakani da Allah da a gani yawanci inda ya kamata a ce tunda yadda society din ya fara canzawa ya kamata a ce malamai sun tashi duka malaman addinanmu da na krista din da na eh, musulunci din su taso a takin din wannan eh, problem din da muke da shi a warware shi a warware wannan problem din hmm. da za ka duba yaro yaro in kuna unguwa ɗaya ko ba ɗanka ba ne ko ba ka san ubansa ba ka ga yana wani abu da bai dace ba za ka kamo shi ka mai faɗa na duka ne ka dake shi kuma baban ya biyo ka har gida ya zo yana ma godiya amma a yanzu nan za ka ga yaro yana abu in kai mai magana babansa zai fito ya ce dan ka dan ka tsana ɗansa ne ko kuma kana so ka ci zalinsa shi yasa kake dukansa to gujin wa'annan abubuwan shi yasa ka ga mutane wasu wani, wani zubin ka ga yaro yana yana wani abun ma kawai sai dai ka yi shiru ka kalle shi. Don haka ne ya za a farfaɗo da waɗancan abubuwan wanda muke bari a baya kuma kyawawa ne. Eh, yanda za a farfaɗo da wa'annan abubuwan shine ɗaya mu yadda cewa laifi laifi ne kuma mu yadda cewa kowane yaro kowane mutum ya yi laifi ya fito a gaya mai gaskiya kuma na biyan shi ne malamai za su tashi malamanmu na addinoni baki ɗaya za su tashi koma kan aikinsu da Allah ya sa su su fatakar da mutane cewa wannan zumunci yana da mahimmanci kuma shi ne yake rike al'umma inda babu zumunci babu kwanciyar hankali kuma inda babu zumunci akwai tashin hankali kuma in akwai tashin hankali a waje ga baki ɗaya. wannan al'umman ba su da kwanciyar hankali kuma har malaman ma baki ɗaya ba su da kwanciyar hankali so ya kamata a ce sun dawo sun fara aikin da ya kamata. Barista Samir, za ka ga mu daga baya baya ne a wannan nahiyar ma ake yawan samun tarzoma da labarin ta muke ji. Don haka wannan yasa kuma yanzu zamantakewar mu ta taɓarɓare za ka ga malaman shugabannin addinai suna ta kokari su ta faɗa amma za ga kamar mabiyan wani lokaci kamar ba sa jin abin da ake faɗa ko kuma a wani lokacin kaga ana baki biyu da makamantansu wannan zance na zumunci da abuta da wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma shine yanzu ya karanci ya kake ganin a mataki na al'umma mu kuma za a tashi misali a gane cewa tunda al'umma ce take shan wahala a ga cewa misali an dau mataki ne an samu sabon layi an dauka an warware wannan matsala sabon layi da za a dauka shi wancan din wanda aka baro a can baya babu wani sabon layi shi wancan wanda aka bari a baya shi za a dauko a dora a kansa ita ce hanya miƙaƙƙiya ita wanda addinin islama ya riga ya ginda ya sharuɗa kamar misali in dai har uba zai sa ɗansa a makarantar islamiyya tun daga nan za a fara koya masa tarbiyya har ya zuwa girmansa wanda ya koya zai koyar da na ƙasa da shi ƴaƴansa ne ko ƙannansa in dai ya tsaya ya fahimci karatun don fahimtar ita ce wahadar amma in dai an fahimta ɗin daidai gwargwado kuma aka aiki da ita to ba magana sabon layi ba ne ba sai dai a dawo da wannan a ƙara ɗorawa a kai a tasa shi har a cimma abin da ake nufi. su halima za ki ga yanzu an samu wani wani yanayi a tsakanin mata abin da kuke kira class idan mace tana da wani makami ko tana da wani social status da kuke faɗa ba za ta yi kawance da wata wata talakar mace ba da kuma ana cewa ba haka bane tun daga makarantu kamar yadda barista ibrahim ya bayani ya kike ganin cewa ya kamata yanzu eh, matar da take yar minista ce ko kuma ita kanta minista ce amma tana da wata kawa talaka a can wani ƙauye ma wala Allah tana zuwa ta mata ziyara su zumunci ya kike ganin za a farfado da irin wannan yanayin da yanzu zamu iya cewa kusan inda akwai ma dai sai dai nan da can gaskiya bayani da zan yi akan wannan tambayin shine addinin islam dai kowa daidai ne ba wanda ya fi wani ba wacce tafi wata amma kowa na da ra'ayinsa kuma ra'ayinka ya danganta da ya kai girma wani irin tarbiyya aka maka da kake girma me ka gan iyayenka suke yi in iyayenka suna cikin wanda suke suka value suka ganin darajar zumunci da kowa ba bambancin mai kuɗi ba bambancin talaka ba bambancin addini ba bambancin yarai ina ganin kai ma yaro ko a mace ko yarinya in kai girma aka za ka bi. To yanzu ya kike ganin za zai zama cewa ina mace kwamishina misali ina kuma kawance da wata mace wata matar talaka ce wani manomi mara karfi ko mai eh, ɗinkin zare da allura da makamantansu kina ga za a iya dawo da wannan yanayin ko kuma a yanzu sai dai yaran da ake da su a gina su akan wannan tarbiyyar in yi so alabashi in sun girma sa tashi da ita a har yanzu fa ana yi ana yi sosai sai dai ko ba yawa kamar da gaskiya ana yi sosai kuma kamar da ka faɗa wani yaro ma ba mishi tarbiyyar aka ba kawai allah ya bashi hankali kuma tunani na gari zaka ganda kanshi da yawa 'ya'yanmu zaka gan su sun je makaranta kuma suna abotakan da wanda suka fi su ko 'ya'yan kwamishina ko 'ya'yan waye yawanci zaka ga haɗu a makaranta kuma su tashi da aka su yi girma aka so it depends da irin tarbiyyar da ka musu da gaske na farko kuma na biyu it depends da su babai wanda Allah ya musu da kuma iya fahimtansu da ilimi da yin aiki da ankalinsu su ma. Barsa a ƙarshe mun zo ƙarshen tattauna barsa Samir me saƙonka? Saƙona ga al'ummar duniya gaba ɗaya tunda abu ne na na majalisar ɗinkin duniya ma mm. gaba ɗaya ina kira ga al'ummar duniya gaba ɗaya da cewa a asasa zumunci domin zumunci yana kawo alheri da yawa kuma da zaman lafiya. Eh, barsa Ibrahim Alhaji me saƙon karkashe? Saƙona na karshe shine wannan abin da majalisar ɗinkin duniya ta kawo abu ne mai kyau kuma ya kamata a ce mu al'umma mun rungumi abin da hannu biyu gwamnati da eh, matakin jiha da local government baki daya da private institutions su ma su ɗauka wannan abin da mahimmanci kuma a yada shi saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Um, Barsa Halima me saƙonki ga eh, mata yan uwanki da kuma 'ya'ya da ma jikoki yau ta yi kina da jika <laughs> gaskiya ya kamata mata yan uwana, mu ɗau wannan sakon da majalisar ɗinkin duniya ta kawo mu ɗauke shi da mahimmanci mata mu ci gaba da neman ilimi da izinin mazajenmu da izinin iyayenmu in muka sami ilimi isasshe da aka za tafiyar da tarbiyya 'ya'yanmu kuma duk inda suka shiga za a yabe mu masu saurare karshen tattaunawa ta muke na amardin dukkanin malamai nake cewa a huta lafiya al'umma ta ina za mu je al'ummar mu wai ina za mu je yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe lallai ka an tattauna godiya muke ga eh. Mahmud Kwari da hmm. sauran baristoci su mm. dukkan su eh, baristas eh, ne lauyoyi ne musamman halima ta yi wata magana eh, ta yi wata magana ma da take cewa mata su dage da neman ilimi da izinin mazajen su da iyayen su ana da wata muhimmanci kan su kuma an tambaya iyayen da mazajen su mm. kar su ce sa su hana <laughs> yawa akwai kuma wata magana da ta yi cewa in mm. kamar alal misali cuɗanya da mutane daban-daban ah, in har ka taso yaro ya taso ya ga iyayen shi suna mu'amala da mutane daban-daban kirista ne kabilar daban-daban za ka eh. gani kowa shi su ma sun karɓi amshi wannan akwai wani mm-hmm. amini na wanda ba mm-hmm. musulmi ne krista ne amma yara na ina gaya miki ba inda suke son su je kamar gidan shi saboda ya ce mata da lokacin mm-hmm. sallah ya mata za ta ce ku tashi ku je ku yi sallah ku tashi har aje musu da duma a gidan wallahi so kin ga za a yanzu in ce in ce ba zan abota da shi ba eh ba ta ma taso ba eh, ni na mm. Usman akwai wanda na taso mun gan shi tare da mahaifiyata mm. duk sadda mahaifiyata za ta tafiya gurin ta take bar uh, gurin ta take bar mu eh. kula da mu ta manna kuma krista ce bai irin kabilin nan mm. ta eh, na Kaduna amma wallahi ko wani dan uwana ko haka. Shine mu'amalan mm. kenan kila mu saboda mm. mun ta taso wuraren Kaduna Kaduna din da wanda suka eh. taso a wuraren eh, Plateau jihar Plateau za su ga ba bakon abu bane ai. Yanayin inda mm. kake ne shi ke sa kai. Haka. Amma kuma sai yanzu sai kaga kaman ba a yin wannan. Amma akwai wani mai muhimmancin magana da wani a cikin masu sakonni. Yace yawanci matsalan ma ba ma wai wanda ba musulmi ko wanda Kirista bane ko wannan musulmi a'a sai kaga a cikin kuma musulman ko kuma a kiristocin wanda ba a kidar ku daya ba sai ya zama tashin hankali. To wai ba anan nan ma fake nan akwai wanda hmm. suka baka jima wasu da suke cewa wai ma ai eh, haramun ne ko eh, bai dace ba a eh. ce wai kai hulɗa kai musulmi kai hulɗa da wani da ba musulmi ba to saboda haka ne yanzu bari muka lalubo malam hmm. Malam Saifuddin Yakubu Musa Katsina don jin shi mai addinin musulunci ya yi tanadi akan abokantaka da wanda hmm. ba addinin ku ɗaya ba ko aƙida ɗaya. Haka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. to malam yana nan kusa kuwa hello malam hello hello malam kana jin mu to ina ga kacin eh. san kwanan nan lafiya wafi a hankali eh, eh. eh ga ka bari mu bi um, kafin mu samu malam mm. a nan facebook live masu biye da mu Alhaji mm. Kabiru Highlanders ya ce, Usman magana ta gaskiya ka ga mu da ke jihar Plateau kusan na ce maka in kana Jos kusan na ce ma dole ne ka yi abota da wanda ba addinin ku ɗaya ba. Sosai. Mm-hmm. Shi za ce kamar Kaduna haka duka. Mm-hmm. Eh, mm. Ga wani Bashir Abdulrahman ta waye ma ya ce wani aboki ya fi ɗan uwa ma na jini. Sosai ma? Sosai ma? To yanzu kamar wanda da kike cewa sai a kai ku a ce eh? kula da ku kafin a dawo misali. Wanda ku ka yara ku wurin shi ai da kai amana. Bisa da za ta tafiya za ta gudu ta Muhammad Sani ga anti diniya za ta zo za ta zo. Eh mm. sosai to. In tana jin mumaiwar haka ma. Sosai kuwa. Kai gare A to ga yaro na na mm-hmm. ukun nan gidan Kirista aka yaye shi wallahi satin sa biyu. biyu ko ba abin da ya ce kira bari gawayi idan dai akwai eh. amana da irin ne wannan dai shi ne magana kenan amana hmm. ka rike mutum wannan komai eh, San sannan barin baki wani misali don mm. dole mutum da kanshi zai bada misali abin da ka sani mm. eh, akwai akwai wanda na sani kristan ne amma misali mahaifi na shi ya rada ma ɗansa suna da aka haifi ɗansa na farko masha eh, Allah kin gane ya rada masa suna mm. to saboda haka ne ah, da kyakkyawan mu'amala da yanzu dai ne kaman abin gaskiya eh to a yanzu Allah dai ba mu sa'a wannan layin ya bar mu a samu malam Saifuddin din nan mu ji ya faffada mana kila kin san waka baki mai ita masu abu da abu Eh, eh, mm. kura da kallabin kitse eh, mm. in mala ya faɗa sai a kila sai a gane me muke ta nufi a nan haka mm. to shafin na facebook live ma kin ga gashi nan suna ta bi dai amma na san su ma kansu za su so su ji malam ne a ɗan tofa Mm. Eh. to ni ka san tunanin ma da nake yi to addinin nan fa da muke yi na musulunci da wasu ke ikirarin ya hana ayi zaman tare mm. ba ya kuma yadda yi aure ma da wanda ba jinsi ɗaya ba iyakar kusanci ke kuma na taba jin wani wa'azi Usman mm. cewa in ma rashin lafiya kake yi ya halatta ka a shi magani wurin wanda ba addinin bai da addinin ka inda zai baka magani ka wani da mun samu malam kan da ya kara mana a karin haske kan ni labari ma zan dan baku kun san ah, na samu damar karatu a waje ko? Eh, yawwa yawwa ce eh, labarin da kike eh, dan gaya wannan ya mm, kamata ta hada da mutane. Ni sai da lokacin na je makarantar da muka je ni kadai ce yan Najeriya a mm. makarantar. To yawancin su ba su taba mahaduwa da irin yan Najeriya din nan ba suna tunanin okay mm. abin da suke gani a cikin labarai cewa yan Najeriya mu ba mu iya komai sai 419 da wannan abubuwan nan dai. To tun dai da muka haɗu da su dai muke ta hulɗa mun yi zaman mutunci mu mm. zama amana to mm. yawanci yanzu ma so da yawa da sun ko ta kwata ke ce ni duk wanda naji ma yana zagi dan Najeriya sai ji kamar ni yake zagi mm. kin gani ko <laughs> eh, saboda me kin kin eh. wakilci kasa a gidan eh, cikin mutunci kwarai ah, da gaske to duk inda dai ka kake kuma ni kun san wani abu da ke ban mamaki a gida zaka ga mace mun same shi? To ai ai safi na gashi an samu shi ina ga injiniya ce wai wai ga are <laughs> mun samu shi. assalamu alaikum. To barka malam mun same ka. <laughs> To malam muna son kai mana kaɗan ƙara mana haske ne ko kuma kaɗan gaya mana mai musulunci ya tanadi akan mu'amala da wanda ba addinin kuɗe ba ko aƙida ɗaya. To alhamdulillah salatu wa salamu ala rasulillah ina maraba da duk masu sauraron mu ko yana musu salama ta addinin musulunci hmm. assalamu alaikum warahmatullahi alaikum assalam malama sufina wannan mas'ala ta mu'amala tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kamar yadda muka sani addinin musulunci ya tanadi irin yadda mutum zai mu'amala da kowane irin mutum hmm. ya tanadi yadda musulmi zai mu'amala da wanda ba musulmi ba yadda musulmi zai mu'amala da wanda ba musulmi ba hmm. tushen tushen ayoyin da suka yi magana akan alaka tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba su ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi a cikin suratul mumtahana mm. a'udhu billahi minash shaitanir rajim la yanhaakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin mm. inna ma yanhaakum Allahu 'anil ladina Hello? Mm. Hello? Na ga layin shi ya fara tutsu kuma. Hello? Yawa, so yawa fassara ce da ka fara sai aka ji ya mm. ɗauke da to yanzu ka iya fassarawa. Alhamdulillah. Mm. Hello? Hello? Hello? <laughs> Eh, kasan kuma ana ta ruwan sama eh, eh, ma ga tashi da shi <laughs> mm, to mm. ina ya dawo hello assalamu alaikum wa alaikum salam wa alaikum ah, ya dawo da shi ne mu'amala tsakanin wanda ya dawo da shi baya eh ina ga layin network din ina ga ya ah. dawo da shi ya yi mai rewinding <laughs> maganan da ya abin da ya da farko shi yake kara faɗi eh, eh. kana ji Usman bari eh. kafin mu samu malam wannan abin da ke dan bani mamaki yake dan mm. mm. mm. wannan dina kaman yanzu anan, zuwa na nan sai na ga Maryam eh. kaman in a gida eh. ko layi ne ya kama ku na atm eh. da maza mm. ba ruwansu da ke mace ce ko da kina da goyo ko kina wani zai ce ina ai ba ruwan shi dole mace sai layi ya zo kanki ko ya ga irin ke a mace ba zai baki irin wannan abin da addini ya ce irin mm. mata suna da rauni mm. amma a nan maryam ko abu kika dauko mai nauyi zaki ga yanda suke wani kawai yanzu irin ko ya ganki ya ganki mace ne wani abu irin kowa dai ina son dai irin ku yi mu'amala din shi ba ruwan shi da addini ki bai tambaye ki me kike ko a cikin ma bus ke ga ko jirgin kasa in ke shiga irin ki eh. kina tsaye ke mace ina shi yana zaune zai tashi ya baki wuri ko ya ganki tsohuwa ko kina ta mamaki sai mm. ta tunani in ce to gashi ba addinin ku ba komai ku ɗaya ba amma suna son su taimaka ma wanda suka ga dai mm. yana da mafi yawanci gaskiya suna yi a kyautatawa tana da daɗi ko kuma yaya mm. ba mm. wanda zai kalli ko kuma duk mm. abin inda ka je ba wanda zai kalli wai addinin ka ya ce ko mun same shi mm, ana ta na je na ce to ya dan gwaggwada mu ga yaya ko da minti ɗaya ne muka eh, samu dai da lokacin ko eh, minti ɗaya ne ya fassara mana wannan ayan da ya dauko gaskiya kan eh, lokaci ma ba zai ba mu ma mu yi magana da bai fashin baki ba a ina ina ga wannan da kan kila abu ne da kila sai an ja shi <laughs> ga Jibrin Isa waziri a nan <laughs> shafin na Facebook yake cewa gaskiya abota da waɗanda ba yare ko addinin ku ɗaya ba yana da matukar muhimmanci shi domin hakan zai taimaka sosai wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'umma wanda shi ke eh? karanci eh, yanzu eh wallahi kai kuma wani labarin abin da ya faru jiya wani an je mm. coci to subhanallah ina yana addini me yake a kashe shi laifin me yayi kwarai kuwa babu babu mm? kan mm? eh sannan akwai wani sakon kun karanta ba sani ba ku da na je muna laliban mai waya kun karanta oh to ya dawo to salamu alaikum malam Yawa lokaci ya tafi to minti ɗaya ka mm, za mu baka kila saboda lokaci ya ƙare ka fassara ayan nan kawai da ka faɗa saboda lokaci. Mm. Eh mun layi yana ta tutsu. Bari ya a gurguje mm. waɗannan ayoyi da na karanta ko da ke maka karfe ba abinda za mu fahimta daga cikin su shine addinin musulunci haɗa tsakanin alaka da wanda ba musulmi a lokacin da zaman lafiya al'amari lafiya ba abin da ya faruwa da ake cikin rikici ko yaƙi ko wani makamancin haka. Hmm. Suka ɗauko ayoyin da aka saukar da su a fi yaƙi. Hmm. Eh. Kada ku kaunaci kada ko kuma kada ku yi mu'amala ko wani abu da waɗanda ba musulmi ba. Hmm. Suka ce kuma ɗaura su a lokacin da zaune ake lami lafiya abin da ya faru. To. Ala ba haka ya tsara abubuwa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ya nuna mana. Eh to wato eh, to. Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amala da waɗanda ba musulmi ba. kuma akwai yaron da yake mishi hidima wanda yaron ba ya yahude ne hmm, ba musulmi ba cewa yaron ya yi rashin lafiya ya je ziyara ah. eh to ai na ga layin nan ba zai bar ba eh, amma dai abin da na fahimta shine kila ni a gurguje in faɗa mm-hmm. din yayi magana cewa wannan ayoyi a muna wannan ayoyi sun yi magana akan cewa an sauke su ne lokacin an hana abota da waɗanda ba musulmi saboda lokacin ba a zama lafiya mm-hmm. an kasa fahimta juna amma bayan an samu amana sai aka ce dole za ku iya mu'amala da su mm-hmm. shine ka misali da wanda ma yake kada ma annabi ba musulmi ba to ubangiji Allah ya samu mu dace Allah kuma ƙara ci gaba hada haɗa kawunan mu gaba daya amin amin to duka duka anan muka kawo muku karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Usman Ahmad. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu Vasco sai Mr. Solomon Jack da ya haɗa mu da ku ta Facebook Live. Ni Safina so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah. wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe